Barka da zuwa wannan channel namu mai albarka. Sheikh Adam Abdullahi Ɗorayi ya fito ya yi tsokaci game da siyasar da ake kaddamarwa a jihar Kano game da shari'an da aka gudanar inda aka ba ma gawuna nasara Kuma yadda a cikin wannan shiri za ku da ke tsokaci zuwa gwamnatin Najeriya bangaren aswaju bola ahmad tinubu da a daure a adalci tunda an fahimci cewa gawuna suke so sani cewa ba a fatan da a jini a jihar kano kamar yadda za ku ji a cikin wannan shiri kadai bidiyon nashi kamar haka ba wani abu da ake yanzu mu da yake ba mu mamaki ko ya zama sabo a cikin sha'anin mu babu akan mulki ba abin da dan adam ba zai iya yi ba ko ba ka bane ba to lokacin da sayyidina Umar zai zai yi Fati da aka zo za a yi zaben shugaba aka ce to a sa Umar ya cancanta ya ce a ɗan dai ne to ni na ina riga na wakilce shi a mazauni na na babansa duk abin da ne ya isa ka ba wani abu da zai zo ya ƙara sabarin na. aka ce to gawa na shi ma dan kabilarsa ne ce na riga na wakilci yan kabilar mu ku je ko a junan ku ku zaba amma a hakan sai da mutane suka yi sabani kai kafin nan kai tukunna ba lokacin da sayyidina abubakar ya zaɓi sayyidi sai da ya ce su je su zaɓa suka ce mun baka zaɓi ya ce ya zaɓi sayyidina umar ko ba ka kai ba amma an yadda wasu sai da suka ce me za ka ce wa allah ya kai sayyidina abubakar in ka shugabantarwa da mutane umar wannan magana ta ɓata sayyidina abubakar ya ce ku tashe ni yana kwance bai da lafiya sosai ya ce zan gaya wa allah na zaɓi wanda ya fi alkhairi a kanku wasu suna tsoron cewa sayyidina Umar ghalif ne sayyidina Abubakar ya ce wannan kaushin da kuke gani dan babu mulki a hannunsa ne ba zai yiwu ba dole wata ran ya busa ya tauna ya kuma tsaya tsakatsaki kun gane ko tunda ba a sallamawa to idan ka zo ka kalli daula abbasiya daula umawiyya wanda ya karanta tarihi ya abin da ya ga abin da ya faru da abdullahi bin zubair ko da hajjaji bin yusuf sakafi da abin da ya faru na su mukhtar sakafi da abin da ya faru su na su umar bin abdulmalik bin marwan da dai abin da ya faru a wannan dan tsukon da irin jinin da ya zuba a wannan akan mulki da bayan allan da jinin su ya zuba ya kwaraya irin shi abdullahi bin zubair din ka san cewa sha'anin siyasa ba karamar fitina ba ce kin da to sannan ka zo ka kalli sha'anin suwa mun tsallake sha'anin basu su ma'awiya da suwaye da suwaye duk mun tsallake mun tsallake fitintinin da na Uthman ya haɗu da shi mun sannan kuma ka dawo fitintinin da na Ali ya haɗu da shi duk a sha'anin menene siyasa ne da ka har abada ba za a zauna lafiya a mulki da siyasa ba ba a taɓa yi lafiya ba kun gane me nake faɗa da haka duk wannan gwagwarmayar da ake kar wani ya daga ya dauka wani abu ne sabo ya tada hankalinsa kowaye duk abin da ake Allah ya san me yake zuwa yake dawowa ita kuma gaskiya gaskiya ce ba ta canjawa ina ba ta fahimci wannan gaskiya sunanta ne gaskiya ba ta canjawa abin da Allah ya hukuntar da san me so da kin me ki wallahi sai ya tabbata ni ba ni da wani abu sai dai na faɗi nawa tunanin kai ka faɗi nawa tunanin ka faɗi ka inda kake so ka ji kana da raɗaɗi wa'inda baka so ka ji baka son sai dai wannan ina ba ta ki wannan sai dai kiran da muke shine a yi ƙoƙarin bawa mai haƙƙi haƙƙinsa saboda shi ne mai zaman lafiya ci gaban al'umma ci gaban wannan jihar Kano abin da yanzu ake shirin yi wallahi so ake sai an mai da jihar Kano golden days za mu samu kanmu cikin ci baya kuma za a karya kimar arewacin najeriya rubuta ku ajiye in dai abin da ake shirin yi ya faru wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa sai kun ce na faɗi wannan maganar saboda za mu koma bayan ma baya baya sosai za a cirewa kimar mutane da kwarjinin mutane sannan da yawa mutane za su yi losing hope za su losing me hope tun yanzu kana ganin wasu mutane da yawa suna cewa sun daina zaɓe ko ba ka bane ba wasu da yawa suna ma fatan cewa ina ma ina soje ya karbe kasar wasu ma suka ce revolution ya dace da ƙasar. kowa dai yana faɗan nasa me tunanin to ba wannan ne abin da ya kamata ba duk mutum mai tsoron Allah na gaskiya zikiri ya kamata ya a wannan lokacin hasbunallahu wa ni'mal wakil ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith wannan zikirin ya kamata duk mai hankali ya je ya sa a gaba Allah ka tabbatar da adalci a jihar Kano ka kuma kawo mana alkhairi da zaman lafiya duk abin da ba zai zame mana alkhairi ba komai irin san da muke masa Allah ka raba mu da shi duk abin da zai mana zai zame mana alkhairi ko da muna kin sa Allah ka tabbatar mana shi saboda bisa ga ka'idar asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah ka tabbatar da abin da shine alkhairi a cikin al'umma amma dai ni ana wa Hassan ana wa tunanin ana wa hankalin ana wa fahimtar abin da al'umma ta zaɓa a nan zaman lafiya yake saboda babu inda aka ce kwace ya zama halal ina ba ta bai wannan in kai ne kai kwace ka sani in shi ne ya kwace ka sani ni na wa bayani ne kawai mugu a cikin ku ya san kansa ko ba ka bane ba Allah ya shirye ku gaba ɗayan ku eh Allah ya raba mu da mugu ko ba ka bane ba ko kun san mugun ne ku ha to ai shine ni ma ban san shi ba Allah ne ya san shi <laughs> ina ba dan bin wannan Allah ka gyara mana mu. wato zuciya ce sayyidina Usman ya ce da a ce ku sun koshi da alqur'ani eh ya ce da zukatanku sun yi tsarki sun fahimci alkur'ani ba za ku gaji da sauraron alkur'ani ba saboda babu wani abu da yake sabo yanzu amma mai hankali ya je nazari abin da zai jefa arewacin najeriya a cikin matsala ba abin so bane kuma taba kano ba wallahi shine taba arewa in ka karya kano wallahi daidai kana kan karya arewacin najeriya gaba daya ko ba ka bane ba Kano ita ce santa ita ce komai Allah ya samu gani mu ci gaba da karatu حديث نوكو عن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش ذات ذات ذات كو ذات زي دما ذات سلاسل yace manzan Allah ya aike ni a wani randuna zata salasin. wanda yake ma'abocin abocin salasil ya zamu fassara annabi baya cikin rundunar an bayyanta ko ma ba mutane ne da yawa ba qala fa ataitu sai zo fa qultu ayyun nasu ahabbu ilaik abdullahi bin amr as an je an dawo an yi nasara sai zo kuma shine shugaban rundunar an gane ko to da haka yayi abin arziki shine yazo ya yi amfani da wannan dalilin yawa annabi tambaya a bashi amsar da zai samu falala sai ce ya ma'aikin Allah ayyun nasi ahabbu ilaika ya ma'aikin Allah wai wanda mutum waye a cikin mutane ya fi soyuwa a gurinka wanda ya fi soyuwa a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan karamar falala ce eh annabi barika hannun mu'adh ibn jabal yace ya mu'adh wallahi inni la, uhibbuka ya mu'adh wallahi ya mu'adh ni ina son ka da ni annabi ya gaya wannan ko kai gaya wannan ai an gama ka gama shallakewa wallahi lazim ina ba ta wannan to shine shine nan fa shi ma abdullahi bin amr bin as yake so ya ji waiwa ma annabi ya fi so duk duniya ai shine ma'anar tambayar ayyun nas me a ahabbu ilai waye a cikin mutane ya ma'aikin Allah ya fi so yiwa a gurinka kaga duka kenan shi ka fi so akan kowa kun gane qala aisha yace aisha matata magana ta ƙare ba ba ka bane ba a yanzu a duniya ba wanda nake so sama da ita ƙultu sai na ce masa kaga har yanzu da ƙoba tun da shi ba a mata yake tambaya ba a me yake so ya ji amma ya asali tambayarsa duk duniya kawai dai yana da windo ne yanzu wannan ai ɓangaren mata ne a da ɓangaren maza a ji waye aƙalla yanzu dai an san a ɓangaren mata waye ko amma asalin maganarsa ayyun nas amin habba ilai duk duniya yake magana a wannan lokacin sai ya ce a minar rijali ni ai a maza nake nufi daga maza nake so abin amsa na ji daga mata yanzu ƙala sai annabi ya ce abu ha babanta ne magana ta kare ko babanta ƙultu sun maman ya ma'aikin allah to daga shi kuma kaga dan sako kenan yanzu dai ya san baya daga cikin na daya baya cikin na biyu summa man to ya ma'aikin Allah kuma sewa eh sai a wata ruwaya sai ce summa Umar bin Khattab fa'adda rijalan ya ce sai annabi ya dinga jero wasu gashi ko a ruwaya fa'adda rijalan ya dinga lissafo wasu mutane kuma har yanzu sunana bai zo ba fa sai na daina matan tambaye shi kawai ne shiru مخافة سبوة دجن